Majalisar Dattawa ta kwashi mako guda tana bitar kasafin kuɗin na shekara dubu biyu da goma sha takwas, wanda ya kama tiriliyan takwas da ɗigo shida da shugaba Buhari ya gabatar mata da zammar aiwatar da shi da wuri ganin cewa an kawo kasafin a cikin lokaci. To sai dai ga tunanin sanata ɗan baba Ibrahim Abdullahi akwai abin dubawa a kasafin. Inda matsala take kuɗaɗen da ke shigowa ta hanyoyin ma'aikatan gwamnati. kawun misali NNPC, kawon misali central bank bankin gwamnati na najeriya su waɗannan su ne matsalolin da muke da su waccan shekara kamar 2016 nnpc ya kamata a ce ta haɗa kuɗi naira na gugan naira fiye da biliyan 300 wanda za ta kawo a sa cikin aljihun gwamnati ko kwabo bata kawo ba ko kwabo bata kawo ba bankin najeriya cbn akwai kuɗaɗen da already sun tara su wanda ake kira operating surplus rara wadda yake wannan rarar kasafi ne na gwamnatin tarayya wajen biliyon 770 ne to har yanzu maganar da nake ba ko kwabo da aka bayar Shugaba Buhari ya sha yin alkawarin sabuwar Najeriya da za ta kauce daga dogaro da man fetur. Amma an kai ga ginin tattalin arzikin na baƙi a kan dalar Amurka arba'in da biyar a kowane gangar man fetur. Sannan kuma da iya kaiwa ga haƙar ganga miliyan biyu da a kusan kowace rana. wani abu da sanata ɗan baba Ibrahim Abdullahi ke ganin za a iya sauyawa. Masana ga harkokin kasuwancin mai sun nuna cewa shekara mai zuwa gangan mai ba za ta kasa dola 65 ba zuwa 70 in haka ne ko 55 muka ɗaga shi daga 45 zuwa 50 za mu samu ƙarin kuɗin da ke shigowa biliyon 709 Shi ma Sanata Ali Malam Wakili ya ce dole ne a yi wa kasafin kuɗin na baɗi ma saboda a ci gajiyar shi. Na baki misalin cewa muna fitar da 'yan makaranta wanda an je batun aiki ba za su iya su sayo ba saboda wasu jibi da aka samu da sauransu haka. Na baki misali kamar da ɗazun ne magana a majalisa cewa tilas mu dubi kasafin kuɗin mu ga cewa ya za a yi kamar manyan makaranti wannan jami'o'i da makarantun da na kimiyya da fasaha wanda malaman a yau haka suna yajin aiki ya za a yi muga cewa mun gyara tsarin kasafin kuɗin yadda duk abubuwan da ya kawo suke yajin aikin nan an kawar da su shine damuwa amma a nashi tunanin shugaban kwamitin tsare-tsaren kasafin kuɗi a majalisar wakilai Timotin gobi simon ya ce akwai mataki ɗaya da za a ɗauka domin shawo kan yawan cece kuce da ake yi a kan kasafin kuɗin majalisan wakilai da majalisan dattijai dukan mu biyu mun gama aiki akan hukumar sare-saren kasafin kuɗi wato wanda ake kiransa NABRO National Assembly Budget and Research Office wanda za ta dinga lura da kowane ayyukan da ya shafi sare-saren kasafin kuɗi a wannan kasar Muna ba da gaskiya cewa shi shugaban kasa zai sa hannu a kan wannan saboda ya zama doka. Shi ma yana son wannan abun ya samu zama. saboda duk irin wahaloli matsalolin da muke samun su game da kafafin kudi a wannan kasan wani lokaci ana zarge-zarge a nan a zarge majalisa a zage executive da sauransu wannan abin za ta kwanta a kasa saboda kowa zai gane in an sa bohol ne a kauyen ka duba, duba ka gani cewa e, in ba a zo an yi ba za ka san wanda za ka gaya musu za a san inda za a kama ko wane ne yayi menene za a san inda sakamakon za ta tone a filin kowa. Kasafin na baɗi shine mafi girma a tarihin Najeriya. abinda wasu 'yan majalisar ke ganin zai iya zama mafita ga tattalin arzikin da ke ƙoƙarin farfaɗowa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.